okay أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda shi ne sha biyu ga watan da akhira hijirar manzan tsira alaihi salatu wassalam shekara 1443 wanda ya daidai da sha biyar ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyu domin ci gaba da darasin littafinmu mai albarka littafin iyakun wa muhdathatil umur risalatun ila kulli muslim na babban malaminmu abu abdurrahman malam habibu gusau allah ya tsare shi ya kare shi ya kuma sa a mizanin ayyukansa da wannan darasi muna gabatar da shi daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin umar bin al-khattab wanda yake unguwar sarki mina a cikin jihar niger idan ba a manta ba darasin da ya gabata a wancan mako mun yi karatu ne a ƙarƙashin fa'idoji da malam ya ciro mana daga abin da babban malamin addinin musulunci malam muhammad salih al rahimahullahu ta'ala ya fitar a ƙarƙashin abin nan iya kuma mu da satin umur fa inda kulla muhdathatin bid'a wanda idan ba manta ba mun karanta fa'ida ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida to wanda yau za mu karkare sai kuma mu shiga babi na gaba malin ya ci gaba da cewa wa min hadhihi alfawaid yana daga fa'idoji na ilimi da aka samu a ƙarƙashin wannan hadithi anna jami'al bid'i dalalah laysa fiha hudan lallai dukkan bid'o'i ba a togace maka kowace iri ba muharrama ce ko hasana ko kabiha ko mubaha ko ma ce in dai bid'a ce malai ce laisa fiha hudan babu wata shirya kwata-kwata a cikinta bal hiya sharrun mahbun ita wannan bid'a tsantsan sharri ne a cikinta bal hiya sharrun mahbun tsantsan sharri ne hatta wa in istahsanaha man ibtada'aha ko da kasancewar waɗanda suka kirkire ta sun kira ta da Hassan. suna ganin babu laifi fa ha, laysat husna ba yadda za a yi wannan bid'a ta zama kyakkyawa bal wala hasana ba ma kyawawa ba a ko da kyakkyawa ɗaya inda bid'a ce to mummuna ce wannan bayani da malin yi sai ya makale a faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda ya ce malin yace li qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kullu bid'atin dalala kowace irin bid'a kowace irin bid'a bata ce yace walam yastafni nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam shay'a annabi bai togace wani abu ba da haka yi amfani da lafazin kullu bai yi amfani da kalman jami'u ba balle wani ya makale ya ce ai kaza kaza kaza kullun kulliya in dai bid'a ce kuma kar ku manta dukkan bid'o'in nan da ake magana akan su bid'o'i ne waɗanda suka jibanci addini amma abin da ya shafi rayuwa a yi ta kirkire-kirkire mai kyanta mai kyau ne mummunanta mummuna ce shi shikenan mai amfaninta mai amfani ne mai cutarwarta mai cutarwa ce a nan sai a duba mai wazanin shari'a dangane da ta'amuli game da abin da ya shafi rayuwa amma idan dai a addini ne in dai a addini ne to hukuncin da manzon Allah ya mata kenan cewa bid'a ce malin ce wa bina'an ala hadha gini akan wannan bayani يتبين خطأ من قسم البدعة إلى خمسة أقسام ila إلى a أقسام to anan ne fa kurakuran malaman da suka karkasa bidiyo'i wasu suka kasa ta zuwa kashi biyar wasu suka kasa ta zuwa kashi uku to anan ne za bayyana maka kuskurensu ba su dace da daidai ba wa'annahu laisa laysa ala sawabin duk malamin da ya kasa bid'a ya ce akwai bid'a manduba bidi'a mubaha bidi'a hasana bidi'a muharrama bidi'a kabiha malin ya ce laisa ala kwata kwata bai dace da daidai ba li'annana na'lamu ilmal yaqin malin ce saboda ai mu muna da sani sani na yaqini sani na tabbas na yankan shakku wani sani anna a'alaman nasu bi shari'ati Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa sanin shari'ar Allah shine manzan Allah duk wani wanda zai ce ya gano ya fahimto ya fahimci ba laifi in dai maganan addini ne to manzon Allah shine on top yana sama a dai duniyar nan da muke rayuwa domin shi ne wakilin Allah shi ne mai magana a madadin Allah shi ne spikan Allah don haka malin ya ce a alamun nasu bi shari'atillah rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa sanin shari'ar Allah shi ne manzan Allah to shi da ya fi kowa sanin shari'ar Allah shine kuma yace shine kuma yace me kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce abu na biyu wa anna ansaha al-khalqi li ibadillah rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa zama mai nasiha mai shiryatarwa mai tausayi mai gyara a cikin halittu na Allah kaf manzon Allah ne tunda haka ma Allah ya shirya shi Laƙadija ya nuna shi laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil na raufur rahim so manzon Allah alaihi salatu wassalam ya fi kowa sanin abin da ya dace abu na uku wa anna afsaha al-khalqi nutqa sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa azanci yafi kowa iya magana shine afsahul khalqi nutqa wanda yafi mutane halittu kaf iya fasaha iya zance iya salo hikima da duk wani abin da ake bukata a maganan mai magana babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sana abu na hudu wa anna asdaqal khalqi khabaran rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa gaskiyar labari gaskiyar zance gaskiyar magana a halittun Allah kaf daga na farkonsu da na ƙarshensu da mutanensu da aljanunsu da rayayyunsu da matattunsu wallahi ba wanda ya kai manzan Allah gaskiyan zance ba wanda ya kai manzan Allah gaskiyan zance to shi wannan mutumin da aka sifanta shi da cewa ya fi kowa ilimi ya fi kowa nasiha ya fi kowa fasaha ya fi kowa gaskiya shine ya ce kullu bid'atin balala to kai da ka rabe ka ce to ni ina ganin a cikin maganan annabi ba laifi a fahimci kaza a matsayin kyakkyawa duk da dai bai zo da shi ba duk da dai bai ce a yi ba duk da dai ba a yi a gaban shi ya tabbatar ba amma dai ba laifi a iya kaza to yanzu in ba ana kyautata maka zato ba watakila to kaga wallahi dole a yi maka mummunan zato saboda kamar kokari kake ka ci gyaran manzon Allah manzon Allah da larabawa a bakinsa ma suke tsintan wasu kalmomi a larabcin a bakinsa suke jin kalmar da ba su taɓa ji ba sai sun tambaye shi me kaza da annabi ya faɗi kalman alharj suka tambaye annabi wa alharaj ya rasulullah sai ce alqatl kisa oh ashe sun san alqatl yau kuma ga sabon kalma alharaj to wanda ya wa'annan maganganu sai malin ya ce arba'atu ausafin sufofi guda hudu ilimi nasiha fasaha gaskiya sufofi guda hudu kulluha gaba ɗayansu mujtami'atun sun tattaru alal akmali fi ƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallama a bisa mafi cika wadda ba wani gyara ko tawili da mai tawili zai yi a cikin zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yace kullu bid'atin Ya ce malam zai ce thumma ya'ti min ba'dihi wa yaqul sannan sai wani ya zo bayan annabin ya ce al bid'atu laysat dalala bid'a ba bata bace shi annabin da aka turo ya ce bid'a bata ce yanzu wani sai zo ce bid'a ba bata bace bal hi a ƙasamun ai bidi'an za a iya karkasa ta gida gida akwai hasanatun akwai bid'a kyakkyawa wa mubaha akwai bid'a halattacciya wa makaruha akwai bid'a makaruhiya wa muharrama akwai bid'a haramtacciya wa wajiba kai akwai bid'a ma wajiba malaci subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah yace ya'ani laula ihsanu dhanni bi ha'ulail ulama yace wallahi ba din kyakkyawan zato da muke wa irin waɗannan malaman ba lakanatil mas'alatu kabira da lamarin ya zama babban magana an yuqassimu ma hakama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahu dalala ila ƙasa? har su yi karfin hali su karkasa abinda annabi ya hukunta shi da cewa bata ce su karkasa shi kashi kashi haba haba wannan wani irin tunani ne a ce hasanin wa kabi akwai mai kyau akwai mummuna a wannan ba daidai ba duk bid'a bata ce akramakumullah sunna bata taba zama bid'a ba kamar yadda bid'a ba za ta taba zama sunna ba Dan haka duk wani abin da nassi ya zo da shi ƙarara ko aya ko hadithi ko aka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya shiga ƙarƙashin ƙa'ida ta shari'a shamila wadda ta ƙunshi komai da komai wanda wannan e yana da tushe tabbataccen abu ne ta wannan ba za ka zo ka bi ka kira shi bidi'a ba amma haka kawai mutane sai su kirkiro ma wasu su kirkiro wasu abubuwa da sunan addini da sunan ibada shi yasa wallahi yan uwa ku lura da kyau bid'a hanya ce ta shirka duk mai bid'a in dai zai dinga bid'a yau da gobe to wallahi sai ya tsinci kansa a tashin shirka kuma daga nan ba sa'a ba har abin ya kai shi ga ainihin wato kafirci da sauransu Allah ya kare mu idan naqul da haka abinda muke cewa inji malam man ibtada bidi'a. duk wanda ya kirkiri wata bidi'a wa qala yace innaha hasana cewa wai ce mai kyau to fa Allah ta kuna bidi'a. wannan bidi'a da kace mata hasana ko dai ta zamanto ba bidi'a bace wa ma Allah ta kuna hasanatan kafa'an. ko ta kasance ba mai kyau ba ce kwata-kwata ko ta zama sunna ko ta zama bid'a yawa la salisa lahuma shi yasa za ku ga irin musibar da muke ciki a yau yadda malaman ɗariƙa ba kunyar Allah suke ƙoƙarin ba bidi'o'insu kariya da ƙarfin tsiya a yi falsafa a yi kwatance-kwatance a buga misalai wai da misali ne shine mutum zai kira mutane zuwa su bautawa Allah subhanahu wata'ala ga nassi karara ga hadifi karara amma mutane wai don suna so su ba shehunnansu kariya don suna so su ɗaukaka martaban shehunnansu shi yasa mu a iya bincikenmu da muka yi billahi alabim la ilaha illa sun fi ƙaunan malaman su fiye da annabi wallahi ina gaya maka da za a karanta maka littattafansu wallahi sai ka kwana kana mamaki duk ire-iren wayannan yan ɗariƙa da muke tare da su billahi lazi ba yan ba ne, yan waragiya ne don wallahi ba su karanta littafinsu ba ka ji na ce maka wallahi ba su san me ke cikin littattafansu ba shi yasa na ji wani tattauna da aka yi da wani malami ga shi a rubuce a littafinsu cewa jawahirul ma'ani bugun annabi ne daga annabi ne sai kuma ga su ya zo yana ƙaryatawa it means bai san gidansu ba da yawansu ina gaya maka mafi rinjayensu billahi azim la ilaha illallah ba su san mecece ɗari riga ba kuma wallahi ina gaya maka mu 'yan dariƙar da muke da su a najeriya 'yan kaɗan ne ma'ana waɗanda suke ɗariƙa da ake kira ɗariƙa billahi lazi ba mu da su a nan gudu ji na ce maka billahi azim la ilaha illa ba mu da su a nan gudu hari harigido ne su yan ajatar bi ne a yi zikirin juma'a a tada ƙura dama haka aka gaya musu ita ɗariƙa hailala ce da ya bari da salatin annabi amma duk wanda ya san ɗariƙa ya san ba shi ba ne ɗariƙa kuma duk wannan abubuwan da mawaƙansu suka zo suke yi suke cewa ‘yan haƙiƙa ba nasu ba ne ƙarya ne a littattafan yake shi yasa hatta mu da muke alusunna ya kamata a ce mu karanta ire-iren waɗannan littattafai ba don kuma ba don haskaka wa mutane su gane haƙiƙanin addininsu Allah yakan jefa haske a zuciyar wanda ya so Allah ka gane da mu abu na gaba saniyan abu na biyu in ji malar, bayanun an ba'd bida'i wal muhdathat lati uhdithat fi ad min jadid wannan babi na biyu malin ya ce zai kunshi wasu bayanai ne an ba'adil bida'i game da wasu sashi na bidi'o'i wal muhdathat da kirkire-kirkire da kage-kage allati uhdithat fi din min jadid wanda aka kirkiro su a cikin addini sabo fil akwai wasu ababe waɗanda aka ƙirƙiro aka cusa a cikin addini kuma ba addini ba ne malin ce min albidai wal muhdathat yana daga cikin bidiyo'i da ƙage-ƙage a addini akwai masu itiƙadu alhululi walittihadi masu aƙidan alhulul shine Allah yana sauka a jikin mutane shi sa kake ganin suke allantar da shi hannansu eh shine alhulul wai Allah na sauka a jikin wasu akwai kuma aqidan ittihad shine Allah yana zuwa ya gauraye da halittar halittar ta zama shi shi ma halittan shi Allah ba za ka iya raba shi da halitta ba kaga aƙidar kowa Allah ta zo kenan abu ne da yake rubuce a cikin littattafai babu wani sabo wasu dai watakila wallahu alam kila yanzu suke jin irin wannan ababe amma ababe ne a rubuce shekara aru aru shi sa kuke gani dole malaman bid'a su fito su yaƙi shi yasa Allah ya saka wa wasu matasa da alkhairi akwai malam Muhammad Sani Rabiu Alkanawi akwai malam Bashir Arugungu watakila wasu ku za su san shi lokacin da malam Bakar Gero ke ruwa za ga yana biyun shi akwai malam Ahmad Muhammad al zinatul fata a garin Maiduguri wa'annan sun rike makogaran 'yan bid'a sun rasa yadda za su yi da su dama haka Allah iki sai ya tashi wasu bayi daga cikin bayinsa don baiwa addininsa kariya wallahi billahi azim la ila illa malam ahmad muhammad alilmu zinatul hayat ina gaya maka idan yana maka karatu a littafin jawahirul ma'ani kace bai san komai ba sai jawahirul ma'ani ya san littafin ne ciki da bai wasu abubuwan ma idan ya faɗa su 'yan ɗariƙa sukan fito su ƙaryata sai a buɗe littafin gashi kai da gidanku baka sani ba kuma ka zo kana gardama to wannan aƙidar bari mu ji bayanin malam ma'anar hululi inda alƙa'ili na bihi abinda ake nufi da sauka a wurin masu faɗin alhulul ɗin shine wai hululullahi azza wa jalla Allah da kansa yana sauka a cikin halittansa ya sauka a jikin waliyi ya sauka a jikin dabba ya sauka a jikin waye yana sauka a jikin halittarsa au ba'dhi mahalukatihi ko kuma Allah na sauka a sashin wasu daga cikin halittunsa inna rabba tabaraka wa ta'ala halla fil abdi aw al abdu halla fil rabbi wai Allah ya sauka a jikin bawa ko bawa ya sauka a jikin ubangiji shi yasa ka ganshi sai ka ce komai Allah ne eh Allah zo mu kasuwa haka suke yi ina wani Allah ya shiga bayan gida saboda tsaba ragen dabbanci da rashin mutunta Allah maɗaukakin sarki saboda yawai halitta ita ce Allah Allah ma shine halitta malin yace ta'alar rabbul arbabi an ƙaunar adh na 'uluwan kabira ubangijin ubangijai ubangijin duk wani mai ƙaryan shi ubangiji ne ya ɗaukaka daga barin irin maganan da azzalimai ke danganta masa ɗaukaka mai girma Allah ya yi nesa da wannan to wannan shine alhulul shine sauka yanzu misali idan idan ka ɗauki dutse ka sa shi a cikin ruwa a kofi a ayin ka leka kofin za ka ga dutsen ko kuma za ka iya cire dutsen to idan dutse ya shiga ruwa sai a kira shi alhulul sauka kenan so dutse na cikin ruwa ruwa na jikin dutse ya za raba su ittihad kuwa shi da yanzu misali idan ka ɗauki siga ƙwara ɗaya idan ka sa shi a ruwa ka bar shi baka juya ba to sunan shi ittihad yana nan ya dai a sunan shi alhulul yana nan dai a cikin ruwa amma bai zagwanye ba amma kuma ga ruwa ga siga kana gani hulul kenan siga ya sauka a ruwa amma an ka sa cokali ka gauraya ka gauraya ka gauraya in ka leka za ka ga siga amma yana nan yana nan to wai haka Allah yake zuwa ya gauraya da mutane ya gauraya da halitta ta yadda idan ka ga mutum kawai Allah ne shi yasa gashi alhamdulillah akwai maganganu da yawa yanzu muna zamani ne na social media da abubuwa ne da ake a amma yanzu a fili ake ka ji irin maganganu na kafirci da ake faɗawa wani zindiki yana zaune yana kada kai ana kiran shi da Allah ana kiran shi da ubangiji ana kiran shi da mai azurtawa ana kiran shi da mai talautawa ana kiran shi da kaza ana kiran shi da kaza to me ya amfanin sallar shi yasa ai waɗanda suka sha suka tumbatsa ba sa ma sallar ai ba sa ma sallar ba sa azumi da azumi duk musulmi na azumi in ya gada ma zai kira mai fura da nono ta dama masa a gaban ku ya sha. ce kai ne a idan ka ga na sha fara ka jira irin wayo wani irin addini ne Allah ya shirye da mu sai ya ce al ittihad fil lugha shi kuma al-ittihad a yare na larabci idan aka ce al-ittihad shine imtizaju shay'aini imtizaju ash-shay'aini shine gaurayan abu guda biyu cakuɗewan abu biyu ta yadda za su cakuɗe da juna tuhuma su cakuɗe su haɗe da juna hatta yasira shai'an wahida har su kasance abu ɗaya kamar yadda ne mana misali da suga wa ma'anahu inda dalƙa'ili na bihi ma'anan wannan zancen a masu irin wannan zance shi shine ittihadullahi azza wa jalla bi makhluqatihi aw bi mahalukatihi makhluqatihi shine wai Allah na cakudewa yana gaurayewa yana sajewa da halittunsa ko wasu daga cikin halittunsa ai i'tiqadu anna wujudal kainati aw ba'dha huwa ainu ainu wujudillahi ta'ala wato kudurta cewa wujudul kainat samuwar halittu aw ba'dha ko nisashi sashi huwa ainu wujudillah shine asalin samuwar Allah so idan kaga mutum kaga Allah in kaga dabba kaga Allah in kaga ka kaga Allah duk wani halitta yana alamta maka shi Allah ne tunda daga ina ya fito daga wurin Allah to shine Allah a'udhu billah yaqulu ibn abil izz al-hanafi babban malami al-izz al-hanafi abil al-hanafi yake cewa al bil hululi wal ittihad maganar masu cewa Allah na sauka a jikin halitta Allah na shakuɗewa yana curewa yana gaurayewa da halitta wannan zance wa huwa aqbahu min kufrin nasara wallahi ya fi muni ma fiye da kafircin kirista ya ce fa'innan nasara saboda su kirista khassuhu bil masih sun keɓe Allah ne da almasihu shi kaɗai ba su ce kowa Allah ba ne ba su ce Allah na sauka a jikin kowa ba a sun keɓe abin ne da almasihu wa ha'ula ammu jami'al makhluqat amma wa'annan sun game duk halitta ne fa gaba daya kowace irin halitta Allah ce shine malam yace wa min furu'i hadha tauhid daga reshen wannan tauhidi na yan bidi'a ya'ani al shi ne anna ubadal asnami ala al-haqqi sawab masu bautan gumaka su ma suna kan gaskiya da daidai yawa da su halittar Allah ne gunki ma ai itace ne itace kuma halittar Allah ne don haka duk wanda ya bauta wa gunki Allah ya bautawa wa annahum innama abadullaha la ghaira saboda haka Allah kadai Allah suka bautawa ba wani sa ba wai li anna Allah huwa almutajalli fi tilka almabudat wai Allah shi yake bayyana huwa mutajalli shi ke bayyana fi tilka almabudat a jikin wa'annan ababen da wasu suke bauta musu da sunan gumaka ko da sunan wani abin bauta to ai Allah ne yake bayyana shi yasa har aka bauta musu don haka su ma daidai suka yi kama za'ama Ahmadu At-Tijani kamar yadda Ahmadu Tijani ya faɗa so kaga kenan aqidar kowa Allah ce aqidar su waye yan dariƙa a na ga maka ire-iren yan ɗariƙar da ke kawo da billahi lazi la ila ila ba yan ɗariƙa ba ne yan ta ne dan ba su san aƙidar ba ba su santa ba ba su karanta ba kuma malamansu ba sa fitowa su karanta musu wani irin mugun littafi ne da ake ɓoye shi a zaure in littafin addini ne a fito kamar yadda ake karatu a masallatai a karanta riyadu salihin a karanta waye a yi a masallaci ko a sa a gidan rediyo ba ahalu sunna ya karanta ba shi wanda ya yarda da aqidan ya fito ya karanta kaga mutanen da aka sa musu igiya ake jan su in su gane ba to amma kawai ka san shi mutumin da Allah ya batar to fa burinsa baya fatan shi ya tafi shi kadai dole sai yayi kaya shi sai ya zo a ce da kai wani idan idan izala ne to ya kamata kai in kana da hankali me ya izala eh me ya izala eh mun ji dan izala to me ya izala me ake yi a izala sai da sharri sai da ƙarya so duk wani aƙida na kafirci da ka sani kai akwai babban malamin hadisi mai sunan shi ahmadul gimari ahmadul gumari babban malamin hadisi ne a duniya da aka yi amma sufi ne wallahi sai da ya rubutu ya ce Ahmadu Tijjani kafiri ne shi ba ahlus sunna bane ba to matsalar shi shine baka karanta ba ya za a yi ka sani so galibin su kawai yan gargajiya ne yan inna rididine yan biya rima a shakida yan inna wajadana aba ana ala umma eh haka muka samu haka zamu yi ta hujjar kafirai ne ko yawa wannan hujjar kafare ne amma duk mai neman gaskiya duk mai neman shiriya yakan so ya kasa kunne yakan so ya nemi gaskiya ko a gamsar da shi ko shi ya gamsar amma ba yadda za a yi a zo a yi magana kuma ka koma ka tara muridan ka ce ko mana shi ƙarya yake yi a to karanta mana ƙaryar da ya yi karanta mana abin da yake na kuskure wanda ya saba wa daidai akan abin da muke mu sai mu guji abin Allah ya ganar da mu malin ya ce wal min hadha gaskiyar magana akan wannan ko da ke ya kamata kafin mu je wal haqqu akwai kudan sauko kasan nan malin ya ce amthilatun yatabayyanu biha alfarqu bainal hululi wal ittihad malin ya ce bari ba ko su 'yan misalai da zai rabe mana mu gane me bambancin alhululi da al-ittihad yace hunaka amsilatun kasiratun akwai misalai da yawa in ma za a bayar amma min ha daga cikin wanda zan bayar as-sukkar as-sukkar sukari suga haka balarabe yake kiran suga as-sukkar yace idza wada'tahu fil ma' inda za ka ɗauki siga ƙwalli ɗaya ka sa shi a cikin ruwa duna ta taharikin ba tare da ka motsa ruwan ba to fa huwa hulul wannan shi ake kira hulul siga ya sauka a cikin ruwa li'annahu zata ne. domin kaga kenan akwai zati guda biyu akwai jiki biyu akwai ruwa zati ne mai zaman kansa tun daga shi kana sannan akwai kwallin sigan nan da yake cikin ruwan nan amma idan harrakta amma inda zaka sa abu ka juya fa dhaba fil ma sai sigan nan ya narke a cikin ruwan sara ittihada to sai a ce yayi ittihadi ya cakuɗi kenan tunda yanzu ba za ka iya raba ruwa da siga ba ba za ka iya fitar da siga a ruwa ba sai a ce ittihad kenan li'annahu la yaqbalu anyan yanfasila marratan ukhra domin ba zai yiwu ba kuma ya sake rabewa daga ruwan amma law wada'ata shay'an akhar fil ma amma inda zaka sa wani abu daban a ruwa ka an tab'a hasatan kamar misali ka dauki tsakuwa ka sa a ruwa fa hadha yusamma hulula wannan shi ake kira sauka lattihada ba za a kira shi haɗewa ba domin ga dutsen ga ruwan ko ka juya yana nan a dutsensa li'annaha asbahat hiya wal ma shay'aini domin kaga yanzu dutsen da ruwan sun zama abu guda biyu kenan qabilaini lil infisal wanda za a iya raba su to kaga kenan wannan ba aqida bace ta musulunci ina fata kun fahimta da kyau to sai mu koma sama malin ya ce walhaƙu min hadha gaskiyar zance akan wannan ma qalahu ibnu abi zaidin gaskiyar zance shine abinda malam abu zaid al mai littafin risala ya faɗa fin risala a cikin littafin risala wanda gidan kowane batijjani da kowane dan dariƙa da ko da ahlus sunna ba ba wanda zai ce babu risala a gidansa littafi ne da ake karanta shi a zaure wa annahu ta'ala ga abin da ya ce shi Allah maɗaukaki Fawqa arshihil majidi yana saman al'arshansa bi zatihi da zatinsa wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi amma Allah yana ko ina da iliminsa amma da zatinsa ya ɗaukaka saman al'arshi wato al'arshi a halittar Allah kaf ba abu mai girmansa ba abu mai girmansa kwata-kwata to Allah ya ɗaukaka a saman al'arshin wannan ke nuna maka Ubangiji na da girma ubangiji na da buwaya kenan cewa daman aƙidu uku ne muke da su ko aƙidar allah na ko'ina aƙidan su su kenan akwai aƙidan allah baya ko'ina bai gabas bai kudu bai arewa bai yamma bai sama bai ƙasa domin ka ce yana kudu ka mai guri in ka ce yana kaza ka mai guri sai aƙidar Allah na sama da al'asaban al'arshe saboda shi ne aƙidar mu da nassoshin ƙur'ani da hadisi kuma abun mamaki shi yasa wato ko ka ba Allah ka huta a cikin littafin jawahirul ma'ani fa akwai bayanin cewa shehunnai kowane dare ko kullum ne suna mi'iraji zuwa wurin ubangiji kun ce Allah na ko'ina ina kuma gashi a littafin ku an ce shehunne suna mi'iraji suna hawa sama ha kuma kun zo kuna gaya wa mabiyan ku cewa Allah yana ko'ina? ina dama ai ita ƙarya karo take da junanta in dai ƙarya ce duk abin da ya gino akan gaskiya ko man daren dadewa baya canzawa yana nan a gaskiya amma duk abin da ba shi ba wallahi sai kaga ga saɓani sai kaga ga tuntuɓe sai kaga tufka da warwara a ƙasa lamba ta 69 in kuka sauko malin yace ibnu abi zaid huwa al-imamu al-allamatu al udwatu al-faqihu malam abu zaid shugaba ne wanda ya tumbatsa a ilimi wanda ake koyi da shi gogaggen masanin fikihu alimu ahalil maghrib shine babban malamin ƙasan al-maghrib shine area Maroko a yanzu Abu Muhammad ana mai alkunya da Abu Muhammad asalin sunansa Abdullahi ibn Abi Zaid ina fata kun fahimta alƙairawani mutumin alƙairawani sunan ƙauye ne a wurin almaliki mai bin mazhaban imamu malik mata bunu abi malam ibnu abi allah ya karɓi rayuwarsa linisfi sha'aban watan sha'aban na tsakiya sana tis'a wa thamanina wa thalatha mi'a a lokacin ah, hijira na da shekara ɗari uku da tamanin da tara wa arraha mautahu alqadi iyad wa ghayruhu fi sana sittin wa thamanina wa thalathina mi'a malam alqadi iyad mai littafin ashifa da ma mawaninsa sun yi date suka yi tarihi na rasuwan malam abu cewa ya mutu ne a shekara ta ɗari uku da da tamanin shida, ya ce unzur siyara a'lamin nubala kai mai karatu in kana neman ƙarin bayani to kana iya zuwa ka duba littafin a a'lamin nubala na imamu Zahabi to kun ga malam ya ƙarar da mu wani abu ashe ba aƙidar musulmi bane cewa Allah yana haɗewa da halittunsa mu dai abinda muka sani Allah maɗaukakin sarki ya daidaita a saman al'arshinsa ar-rahmanu alal arshi akwai wani sahabin annabi da ake kira muawiya ibn al-hakam al-aslami yana da wata baiwa da take mai kiwon awakai rannan ta je kiwo sai wani kirkeci ya zo ya kama akuya ɗaya yana zuwa ya ce ina akuyar ta ce aikiyar ke ce kaza kaza ya ce to shi dan adam ne cikin mutane yana fushi kamar yadda mutane ke fushi wannan ya sa ransa ya ɓaci ya ɗaga hannu ya tsinke ta da mari to ka san duk lokacin da kake da hankali kuma kake da tsoron Allah akwai abin da idan kai za ka kuma ababin ya kamata ai bai kamata ba ya ce sai ya nadama abin ya dame shi sai ya je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi labari yace amma shi yana gani yana so zai saka mata ta hanyar ba ta ‘yanci ya ‘yanta ta sai annabi ce to kafin ka ‘yanta ta je ka zo min da ita sai aka je aka zo da yarinyar sai annabi ya ce aina Allah aina Allah yake sai ta ce fi sama Allah yana sama ce to wa ana ni waye ta ce rasulullah sai annabi ya ce da shi i'tiqiha fa innaha mu'mina in tabbaita wannan mu'mina ce muhallin shahid ya za a yi ta ce Allah na sama a gaban manzan Allah alhalin in ba daidai bane kuma annabi bata so malam an dura mutane a rudu kuma a fitira ta halitta da Allah ya mana yaro galibi ba iyayensa bane suka zo suka ce da shi Allah yana sama amma idan za su yi suke da Allah sai ga ya nuna sama ko sai ga ya nuna sama saboda fitarat Allah allati fatara nasa alaiha ba kai saka canza ba ko da kake duniya ko da kake ƙasa ko da kake ɗan adam wannan fitira ɗin a yadda Allah ya dabi'antar da kai abu ne wanda ba wanda ya sai raba ka da shi yanzu misali yunwa fitara ce bacci fitira ce fitsari bayan gida ba wani wanda ya koya maka shi a duniya to haka yadda Allah maɗaukakin sarki ya ƙagi halittarsa a yadda ya kimsa musu suna da tabbacin Allah yana son yanzu a wani sai zo ya ce ya ƙoshe ce maka Allah na ko ina saboda yana so in bai ce Allah na ko ina ba to shehunansa da ike kira da alloli ba za ta sabu ba ina fata kun fahimta jama'a so wannan yana daga cikin illoli na bidiyo'i da yake circulating a cikin al'ummar mu a yau lokaci ya riga ya yan uwa nan za mu tsaya sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh